to yi mai ake nufi da haka aikata haka sunna ce ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kamar da aka samu hadisai cikin sunan musamman cikin sunan abi dawud hadisi ya shigarta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokacin da ya karanta sabbi hisba rabbikal a'la سيئة الدعاء سيئة أولياء الدعاء سبحان ربي الأعلى سمي ذاك إذا ما يجي سبحان أسمي يجي سبح اسم ربك الأعلى وأنا أمرني ما شي ورقة تسبيح sunan mahaifinka madaukaki, suke kuma sai ka afsa wannan tambaya. suka yi addu'a kai ma musu yi addu'a shi ma yana yin addu'a subhana rabbiyal a'la to wannan sunna ce ta mai sallallahu alaihi wasallam yawanci za ka ga ahlus sunna su suka fi wannan na da sauran da sauran da yana cewa yana so ya san ah, wanda ya fara a nan da ne ba da sauran wannan dan uwa wannan dan uwa wannan uwa yana tambaya cewa lokacin da matar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama khadija bintu kuwait ta rasu bayan shi maka na farko ba ta cikin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuma lokacin da ta rasu ta rasu ne bayan rasuwar babban ma'aiki sallallahu alaihi wasallama amfani da wadansu amfani kwarai da gaske ta kasance tana mara wasu baya a sanin satinawa da ta rasu ya baki ciki kwarai da gaske har ma aka sanya wannan shekarar amin husni shekarar baki ciki Mazala sallallahu alaihi wasallam shi ya sanya ta a rani da kansa. Amma ba a mata wanka ba ba a mata suna duk wani hadisi ne ce maka an mata wanka su hadisi masu kura a mata wanka ba ba a suna na san za mu ji ba ba ki ba a ta ma yi saurara su kuma ba a mata wanka ba ba wani saurara kuma ba ya ba a ma'araka abin da ya faru lokacin ba a shara ta janaza jama'a mun gani lokacin ai an su ci goma ne ba a mashara ta sallar janaza saboda haka shi kace manzara sallallahu alaihi ba a bashi umarnin duk wani masu da ya rasu a masa wanka a masa zai nuna maka cewa duk zama da suke a maka don rasuwa da ake sai da sauransu ba su sun ya za ka yi da wankin ma gama da shara'a iya da tawa a sa a rayu a masa hannu Allah a Thank you. sani ba ga mata yan uwan da maza ko wannan dan ma yana tambaya mene da hukuncin yawa ne abu na farko musulmi cewa abin da ya shafi shara nauyi ne da aka da a ce mai sallah su ruwa a ce su sallah a ce mai azumi su ruwa a ce su azumi yadda muke aikin haji su ba su da yadda muke dawa muke kira mutane zuwa ga musulunci su ba su da dawa yadda muke karantarwa muke karantar da shara musulunci su ma da da aka su karanta mafaci wannan akwai ayoyi da yawa ne masu yawan jaji a gaba aisha matar ma'aikin sallallahu alaihi wasallam malama ce haka ne gaba malama ce tana karanta da mata kai har tana karanta da mazaje daga cikin sahabban ma'aikin akwai masana ta shahara a cikin ana karanta mas'alatul ihsan mas'alatul ihsan masarar da ita ita ce wacce ke tara da matarsa da yi da ruwan bace ba sai wanka ko bai wanka ba wannan matsalar ta yi ta yawa da cikin sahabbai ba su iya fahimtar da kyau ba sai dai wajen su ta koma yi ta ita Aisha ba anha ta yi ilimantar da su mas'alar da misali a tarihi akwai matar da ake kiran ta karima tunar wasiya babbar malama ce mahaddaciyar alƙur'ani mai girma mahaddaciyar sahihul bukhari da sahih muslim da yawa daga cikin sunan wanda ita da ta manyanta ta ma garin ta kasar ta ta ji neman ilimi a garin makka ta wadace a ilimin ta cika ta ba an ba ta da cikin garin masa tana karatu daga cikin almajiranta akwai babban malamin da kuke ci al-khatibul baghdadi al-khatibu al-baghdadi a hannun sa ya kammala sai a cikin kwana biyar ya surki ainihin kenan mace tana girman ta sai da yanayin ta bare da yanayin da su musamman idan ba ta tsufa ba wannan kai ma da kike magana kan ta ita ta tsufa ta bai ta malamai sun ce ba su ma aure ba a rayuwarta ita kuma Aisha radiyallahu anha Allah bai ta sarki ya ce wa azwajuhu ma'arifun mu'minin iyaye mutum domin na ya zauna a gaban mahaifin da suna sa ya yi karatu a bai to sai a sa'adi sa'adi sai wata ne ya yi ya yi sa'adi ya shekara ashirin da biyar shekara tana talatin Allah mata rabon yi tana da aure tana da gada Allah fi sarki ya ce wa farna fi buji kuna wadatar ta ba ba tana ta baro ta jami'a kamace ta zauna ta tarbiyyar ta dina ya ta ta kula da ta gida in ya na da ilimin tafsirin da za wa mata ƴan ba masa ne ba lokacin bukatu kuma ya zanto da da da idan akwai gurbi a gidan ta inda za su tana mata su karanta da su tafsiri wannan yana da matuƙar amma a zo a sa mata kujera a nan yadda aka sa wani mutum a ce ma a tara maza a yi su a sanya mata kujera a tara masa ƴan uwanta mata hakan ma iwalashi saboda ta mutu kuma ta mutu da kanta saboda haka mace a bar koyewa ce a bar kula da ita ce bai kamata a yi exposure ɗinsa ga al'umma ba wannan shi ake daga cewa babu ta'ala a wala wannan bayan da ba yana cewa bayan da kawai da ya maka Allah wai da ƙara ilimi da imani da ya san kwana da haka ya ce yana kaunar da saboda Allah sannan ya ce tambayar ita ce a yayin lokacin sallah kafara da zai yi na tasowa sun da idan ya yi a jalsar isra yayin da kowa zuwa zaman ne zai yi abin da kafara ko kuma yayin tashi ne zai yi kafara أحبكم الله الذي أحببتموني فيه ya inganta ko da cikin sifatu salatul nabi ka duba ya rawaito hakikai daga sunan cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kan dauko daga sujjada tare da kabbara saboda haka su dacewa yayin dauko ka daga sujjada zaka ce Allahu akbar in ka zo na in ka miƙe ko ba sai ka ce amma akbar na na ga annabawa da da tambaya da Allah ya kai ko أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله فتمنوا الموت فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا تودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته البررة الكرام وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد فلا تذهبوا اليوم كأن أخذ تسلك من من قومي ودي ya kaddara a wannan masallacin da tarin albarka a cikin wannan yini wannan yammaci na hudu ga wannan ramadan bayan hijirar ma'aikin sallallahu alaihi wasallam a shekara dubu daya da ɗari hudu da arba'in da hudu Allah madaukakin sarki ya sake nufan mu da haɗuwa da wani shi ne mara kusiri cikin alƙur'ani girma kamar da muka saba fatan mu Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu da sa albarka cikin zaman mu ɗan musulmi aka ba da sarki ya mana bayanin yanayin da kudawa cewa su suna da awar cewa su masoya yare nan haka ne ko jama'a yahudawa sun ce su masoya ne nan Allah ya so su fi da kowa Allah da kan sarki ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan suka ne da suke yi fatan mutuwa sai ku gudu Allah ku jira da cikin aljanna wanda Allah da kan sarki ya tabbata mana da karshe cewa haka zai yi wa ولا يتبدلونه ابدا بما قدمت ايديهم ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين taɓa yin يقول mutuwa ba, domin sun sun abin da suka shuka wanda ya ce Allah bai iri wanda ya ce Allah garuwace wanda ya ce wuta ba za ta ci shi ba wanda ya ce babu da shiga aljanna sai ci sai shi wanda ya samu damuwa da yawa da annabinsa wanda ya karkashe annabawan Allah ya zai goyon mutuwa ya da Allah ya zai da wannan sakamakon wasu malaman tafsiri masu ce abin da wannan aya suke ne na nufin har idan har da gaske ne ko yahudawa masu ne na har to shi kenan ku kira matar ku da 'ya'yanku shi ma manzon Allah sallallahu alaihi da mai kira matansa da ƴaƴansa da sahabbansa a zo a yi kinuwa ko roƙi Allah mutuwa idan kuma soyayya da kake gaske ba za ka mutu idan kuma ku ba masoyarsa wani su za ku mutu tamkar yadda Allah ba da sarki yayi cikin suratul suratul ali ba. يتي فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل عملا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم كل ما نبتهل فنجعل بعد تطاجع ولا ولحديث معي صلى الله عليه وسلم والمالك والسلام yace idan sun yi sai dai kawai zo a tarar da su matattu a gida sun mutu kamar da Abu Jahl a wannan lokacin ya yayi alƙawari ce a duk lokacin da ya gabo da Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya kawai shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi da ya fito ya same shi a gindin Ka'aba yayi kokarin ta shi yace da mala'ika ne Jibril zai shigo daga sama ya dauke shi mutane suna kallon sa a yi saba da shi da ransa da gangan jikin fa ya ce gaba da Allah ya gaba mai gabuwa don gabuwa ai arba da yi kai arba da kusur fuska da fuska to haka kowa zai fito saba ne da wanda sai wani abin su na jin ka baya kana mutuwa a ce za ki da ka baya kana mutuwa in zai kama ka zai muke ka ne baya to ita mutuwa kana mutuwa in za ta kama ta sai da baya ka sani da shi ne wato Allah yana magana ta shi bai ce fa inna hu mudrikukum ba sai ce fa inna hu mulaqikum mulaqatu fuska da fuska kuma ko san wani abu ba mu saba ganin malaiku ba ko to duk wanda zai duka nan ya ga malaiku duk wani wanda zai mutu gaban duniya ya ga malaiku ai shi sa mutuwa suke sarki dan abubuwan da suke haɗuwa su da yawa abu na farko kallon mara'i wasa ne jibril alaihi salam da manzara sallallahu alaihi wasallam ya girshi a babu kama lahu sutubiyat kana sadal umma ya zama lafiya ai sai da kwana da kwanaki yana fama da shi lafiya na da suke cewa da su fa ba sa son manzon Allah ya zo a sabbar mace mai su sun fi son mala'ika ya zo su da sabo sai Allah ya ce ya yi ma ya raukan mala'ika la kusu ma yau ma yadda da musulmi ku ya kuru da ma mahajura ai ranar da za ku ga mala'ika ai ranar ranar mala'ika ba. nan ne cewa kuke Allah ya sanya shi a tsakanin ku da shi babu farin ciki a rana saboda dan adam a irin yanayin halitta su ke isa ya gaba da ita amma za ka mutu za ka kuma da ita kaga wajen azabar wannan shi wala shi wata ya zo da yana kallon kana kallon shi ba ya ta kuma kai ga raɗaɗin cire zahirar da ake duk da cewa zobe ne na samun sauki wanda shafa ne na shafa amma duk da tukun za a cire ran su ina fama da shi yana fama da damuwa manzara sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya ska ba su na rabbi ba manta ta gayyace shi dan da zai rasu da yace ya daga kan a hannu idan sai yayi sama ba za ki da barka ba shi kashi manzala sun masu ma ce mai yi inda ya limon da suka haɗu da dai mutuwa da dama mutuwa da wahala wani bawan Allah ya zo mutuwa sai an da ke tambar da cikin magabata ya ce ya aba ta kai ku yi ce ajiyu ka ajiye a da nan fasu ne sun kuma ibarati ji ne da kamar ina ɗan fashi ta hujin allura numfashin ya gama sakulwa baki ɗaya ai tattarwa ake kasar ruhi ne ya barbace cikin gangar jiki ba gida tun daga kafa har zuwa sama to tattarwa ake tun daga kafa shi yasa farko inda yake fara sanyi a cikin ka in za a dangar kafa idan likita ya zo ya saba cikin kafa ka yi sanyi ta daga jikin shi sanyi تنتظر وأنا في أنا تجاول وأنا تنتظر وأنا تجاول هل في زيادة لا يحب إلى الأشياء تدل وأنا يا رب أرجع ما تشاور يا سوس مرة بس شيء أنا تجاهل أنا كذي أنا تزكى وأنا كفر ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب النار. كما شيء صار كويس في سورة المطر. اللي ساعد دوار السرد مين وإن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيه. كثير سودا لي ولا مطر من ثم من من من من ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة sannan Allah madaukakin sarki ya meda ku zuwa duniya zuwa ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala masalan gaibu da sarki kenan duk wanda ya mutu zai kuma ba kuma shi yasa Hausawa ma suka samu wata kai magana ko wata magana wanda ya rasa ta kwaɗa ko magana to wannan magana gaskiya ce ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة kenan duk mutumin da ya ce maka mutum zai mutu ya dawo wannan duniya ba ya kire shi Allah ya ce ba so ba so da ida halin ne koyi za ka koma da Allah kana wata duniya da ban ba wannan duniya ba ana man farsa mata fi su zuwa idan zai yi wani ya baro barsan ya dawo nan wannan duniya to zai yi wani da mu koma cikin mahaifa mahaifa zai yi ka riga ka fito ka fito ka fito wannan ka fito in ka bar wannan za ka shiga ba ka iya dawa kamar yadda mutum ba zai ta koma cikin mahaifar mahaifiyarsa ba to haka nan ba zai iya da ba san zuwa duniya amma suna samun labarin kuma ba samun labarin me yasa suke samun labarin mu duk wanda ya rasu aka kai shi ma koma cikin rayuwar sa ne ko in sai sosai an ɗauke shi da haraji ba mai yana lafiya a barka akwai hadisi cikin sudan wanda yana cikin shekarar bara ma fara da wannan hadisi wanda yake cewa duk mutumin da ya rasu duk mutumin da ya rasu ana binne shi idan haukar da na yi suka zo suka tambaye shi wannan tambayoyi guda ƙwarwa a bayan nan da bai yi tsallake lafiya to nan kuma su kuma ɗan uwansa musulmi da suke rayuwar barsaro suna zaman jira su tarbe shi a to jama'a gurin wallahi da kai musulmi ke da za ka yi ba za ka yi fama zama wannan wannan wahala da kake ce baka tashi da su wallahi aure da sakar suna zaman jiran su tarbe shi mala'iku na farko shi yana zuwa sai su fara tambayarsa ya wani ya wani da wasu bayan Allah a rayuwar farko sai su ce a ah, kuma shi kuma ya kusa ai ya shigo daga wahalar duniya su da suke can sun san cewa suna fama da wuyar ne abin da suke nufi da wahalar duniya ba wai irin guda wahala ba a ana da irin su ɗan mutu na ce muku ɗan mutu ne sun so suna da yawa idan akwai ɗan mutu ɗan mutu ɗan mutu ko ɗan kaka ko ɗan wane ne to dukkan su ba ta da wannan a cikin wahala duk rayuwar duniya duk daɗin rayuwar duniya wannan kana cikin ma can nan ba kasuwanci a can can barzan ba kasuwanci ba mutunci ba neman ba sallah ba azumi ai ka gama ana kaga idan kai mutumin kirki ne ka more kawai ka ci ka sha a banza ka more a buɗe a janna tana ƙarshen na gusowa gare ka in ka ji daji ka ce ya hana ai ta ce kiyama wannan kawai da shiga yanzu kai kana da duniya kai ba insha Allah ya tashi kiyama ka fa za ka ga ruwa ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون Allah madaukin sarki zai ba mu labari gobe kiyama dukkan abubuwa da kuka kasance kuna aikatawa a duniya to domin ɗanɗan ta samu bin girma sa. Tare idan kai sai an rubuta kuma sai an tabbata Wa kullu sabiri wa kabiri Mustafa. Kuma shi yasa gobe kiyama idan aka ka littafin ka ce ka ta kai ka ta ikra ta. Ka faɗi ka sai ka yi ma'anin ka تلاحظ لو كان الرحمن ما هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى ووجدوا ما عملوا أعظم ولا هذا أبو تعالى المسلمين بيسوون في يوم الانتظار في في حكم عيدكم كسيتي صار مسألة بيبيت يبعد وبيبيت يعمل to idan kowa da kowa da kansa ba an kaba yana kansa tsari shi ne duniya da mu zaune kuma shi ne za su da na يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله وله البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون بيان هذا الشيء كما أصدقائي أم أتي بشيء يهودا وأنا معش يا أيها الذين آمنوا يا قوة الإيمان

wato addini na musamman kuma ya aka aka samu kira suna lokacin da ma'aikin suna suna kwaikwaron makarantar wakilina idan za su sallah kowa na gidansa to ya za a yi mutane su tarba masallacin masu manzara sallah sallah ma'adin da ya tara sahabansa ya gane yana da mai shawara abubuwan so a bai sai wani bawa Allah ya bada shawara a kunna wuta don su fara ci ban karɓi sai suna ganin da daga nesa sun zama ba su san bayani manzo Allah sallallahu da wasallam wannan addini da Musa ya faɗa musu wani ya sake ba da shawarar a dinga kaɗa ƙararrawa kamar da ake a makarantu duk da mutum da aka kaɗa ƙararrawa kowa ya sanya gidan su cewa kusa da ne na ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan addini da sana'a ne guda ba ku yi su a wannan zaman ba a zaman fita ba ko aka wani ko a inda ce su da daddare wani sahabi a kuma ya buza ya sai ya mafarki sai aka nuna mishi na tusa kalmomin kiran sallah ba ko sha ba الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة قومة حي على البلاء حي على البلاء شاكي الله أكبر الله أكبر وذلك الله أكبر الله أكبر شعب الله أكبر الله أكبر شاكي لا إله إلا الله شعب وأنا سنة كلمة من كل سنة وأنا وعليه وأنا عبد الله بن مسلم amma jama'a ba wai mafarkin da amfani da yesu ba na kira su duk kira sauran da ake ba mafarki ake amfani da shi ni ake amfani da shi endorsement na mafarka sama ma ba ai da mafarkin da za ta musulmi shi kira su ba na kira su bari ya waye sai zo wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu da kai magana da kike yi da na farka da irin mafarkin da kike manzara sallah sun ce da ne kuma ta da inda kira sallah kai kan ba da kai mafarkin ba kai za ka kira sallah ba sai ka ne ko bilal in ba a ji a ba koya da shi waɗannan kalmomi fa inna hu adda min tasannan sabi ya fi kama daga nan aka samu kira sallah ta karɓar ƙarfar wani ya zo ku ya ce a ya yi mafarki wani ya ce shi a ila ila a ila mahu wahda wula shirika da wutar rukun kwalar haƙu وهو على كل شيء قدير سو بيان ايا ابو كلا زي ما sai ka yarda duk wanda ya zama ya faɗa haka suka ce kariya ne su eh gaskiya amma yanzu kuna kira da zai tafiya ba Allah sallallahu alaihi wa ya buga sa sai ka zo sai ku fara aiki shi ke ya kai wannan kafin da shirin na ka zo ne domin su yi wa ala sauƙi lafiya za ka ji an fara ya haɗa wasu takardu wai wani mai gadin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai aiko kirki wai wani mai gadin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai aiko kirki wato ana mana kowa saboda kai in kaje kun ga masu gane da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kana da shi ba aka zama a wurin suna gari a nan sai kuna maka waɗansu waliyi ne can sun raka ake musulunci ba a samun sa duk wani abin da ya zo a mafarki so kake ba a yi kusa a musulunci idan rujiya ya suna rani mai yau da juma idan aka kira sallah ranar juma wani kira sallah a jirgi ana da kiran sallah a jirgi ranar juma kiran sallah ne ba na farko ba ko kiran sallah nawa ne jama'a a nan kuma me kudu a da masallaci nawa ne a zamanin ma'aikin sallallahu alaihi wasallam kiran sallah a nan kuma ne ba a fahimta har hali bar duniya za mu yi sarki abubakar kiran sallah a ranar juma'a su ne zamanin sanda Umar kira su da ranar Juma'a su ne zamanin da Umar sai jama'a suka shigo cikin addini musulunci da yawa shi ya zama na lokacin da ake kula fadar da wa'ansu ba da su ba kammala harkokin su a kasuwa ba kamin su rubu gida su yi wanka su zo masallaci lokaci ya yi a yi sallah to sai sanda Umar ya amfani da istihadi ya yi kokari sai ce a kira sallar farko su a cikin ranar biyu tsakanin kiran sallah da farko da tafiyar su kamar nawa amma da kiran sallah da farko lokacin juma'a ya kusa kana kasuwa da karfiyar gida ka zo ka yi wanka mai alwala da cikin masallaci sai na amfani da asuwa ya wanda ya masa musu a zamanin sa zamanin da ya shuɗe a inda ake fara gina kan ra'ayinsa shi sa yawancin malaman sun na duniya sun tafi a kan cewa suna sallar ta guda biyu a masallacin ranar juma'a shi ma sun da ne an gane shi ma sun da ne kuma mazan Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ya ruka ta ne eh, sai ku ce mun sai ku ya rasu ya yi ruka ta domin ya faɗa cikin hadisinsa cewa a alaikum bi sunnati وسنة الخلفاء الراشدين حديث عبارة بن سريع قراءة المستمر الحاكم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان جاء في سيرة الخلفاء الراشدون كذا وتر سنة الخلفاء وما زال صلى الله عليه وسلم سنة saboda haka a masallaci kun ga dama ku kira sallah ku kira juma'a kun ga dama ku yi sau biyu duka suna ci جمعنا بعد إذا نودي الصلاة في يوم الجمعة إلى أخي من الصلاة الجمعة من الصلاة الجمعة ليوم الجمعة ولا الجمعة الجمعة مشتقة من الجمع إذا الجمعة أن قالوا تريد كلمة حقوة الجمع ذلك الجمعة لماذا؟ لأن المسلمين قاطبة في أنحاء البلاد

mutanen gari kuma ba su tsaya wajibi ne da wani dabar dabar dabar a haɗu a masallacin juma'a ba su tsaya a gaske sa a ba da tunani wanda ba a kan shi ba a ce bai samu waya wanda shi ne al-ijtimaiyya da islam wanda shi ne social life ta musulunci ba wanda ya tsara wannan ba musulunci shi. kun kusan cewa shi yasa muke baiwa muke baiwa wato ainihin makota da wahala idan ma ba kai aiki da tsarin da ake nema ba ba yanzu idan za a iya ga idan yanzu mutum na wani aikin hana a da ana jiwa ko to sako ne ke wasu yayin masu cikin yadda za a yi fashin a nan za a yi fashin a can za a yi fashin a can duk gari ba ki daya sauki daya wallahi ta fi amfani da wannan ina mai amfani da wannan wannan abin da ya ba mu bai biya wa sauran mutane ba wallahi ta ba sai mun wahalar da kuɗi kuma ba mu amfani da shi sai ka zama kana magana ta ce amma ya kuma siyasa ko ya koyar zaga a kuɗi a gani da hakuya na ci bayanai akan wani abubuwa jama'a ko shi babu lokacin da malamin musulunci ba ce domin babu abin da musulunci kauyanci ne yau ku ce malamin ku kawai da tafi da masallaci daga shi sai zaka ce karatun ku hari kauyanci kuma wannan ma a halin mana da ke kira ce ta mulkidu wanda suka raba coci da rayuwa mu ba ma raba masallaci da ku bari ba su yi bayani malamin da yake karɓar kuɗi yake sayar da mutane sau ne abu ne daban amma ku bari malaman su yi bayani ku mutane ku kira tare yanzu da ana cewa kaza kaza kaza yanzu aka samu shugaban kasa ba kowa ya kuma wanda ba su gane ba da ba su fahimta ba ba su gane da ake yi da da musulun ba sai da haka addinin musulunci shi ya tsara mana al'umma kuma me yasa Allah rubuta sarki wani ranar juma'a ya ba mu domin ita ce ranar da Allah ya rubuta sarki ya kammala halitta a ciki halittu suna da karsai da duk abin da yake cikin su da duk abin da yake fatalin wanda shi a ran haka yake an so ma halittar ranar lahari sai aka karfe da ranar juma lahari a ya litinin biyu talata uku laraba hudu alhamis biyar ranar juma sai Allah ya kare halitta kuma bai fituwa kuma kwana shida ba da yayi ba wai abin ya tafi shi ba ne ba na kawai shi za a da shi an wallahi tallahi cikin da ka tsaya ne Allah ya ce sabbe da sai ifiya tawan aw karha bi za ta ce ajira ma ya yi kawai sai ya kasance amma ya ke da iya koya mana aiki iya koya mana aiki a rubuci a cikin ranar juma'a aka halitta annabi Adam alaihi salam a cikin ranar juma'a aka saka annabi Adam alaihi salam cikin aljanna a can sama ni ga mata ce an haifin mu can a ranar juma'a aka koro shi daga aljanna ke ganin gurbin duniya a ranar juma'a ba a yi tashin duniya ranar juma'a Allah ba da sarki ya koyi wani wata sa'a a ciki duk mu'minin da ya dace da lokaci ya roki Allah a cikin wannan karba mai malamin suka ce daga da asar zuwa farkon rana kuma wannan ranar kuma a kan tana nan turkun azar Allah ya ɗauki sarki ya bar al'ummomin su zaɓi ranar da kansu babbar rana ce al'ummar yahudu suka bace ba su dace ba suka zaɓi ranar azabar alkubar nasara su ma masu kamata suka zaɓi ranar lahadi Allah na ɗauki sarki ya shirya da al'ummar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zuwa ranar Juma. Shi yasa hadisi ya inganta hadisin Abu Gawar Dawud radiyallahu anhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa nahnu nahnu al-akhiruna as-sadiquna yawm al-qiyamah. Mu da daga cikin al'ummomi al'ummar Annabi Musa suka bace mu Annabi Isa suka bace mu Annabi Nuhu annabi yaƙo annabi man duka sun gabatun gobe da ƙarshe amma gobe gobe ya mamar da ba me yasa da zama tafi ranar tuma ranar tuma da ce farko ai sai ka ce tuma sannan ka ce asabar sannan ka ce lahadi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ko kana ci tabahu su sabi saboda haka gobe kiyama sai za a yi misali mun farko wanda za a wasu sai za a shiga aljanna al'ummar Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ne farko wanda za a ce musu a cikin to dama bai gudu da nasara ya shiga eh kan kuma su kuma sai a arewa da su arewa da su a kan duniya ne gudu can kuma bai kiyama arewa Ubangiji Allah أما يعلم الذين امنوا يقول لكم الايمان اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه اذا اتيتم صلى رانا الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذكر الخير كذبة تبصر فاسعوا كذبة السعي على هرش النار التي ينا لهم معنا المشي السريع يعني الإمام إذا أتى ساعة أنا نبي آية السماء آية السوي kamar yadda ake sa'i tsakanin safa da marwa na shi islam amma ba sha ke gano shi san ƙwararri sai a hankali ƙwararri sai a hankali Allah wadda ku zargi ce wa man abu hada tsirata wa sa'ada a sa'ida a nan da ke zo yi mata ayyukan to nan ma ba ana nufin fi sauri wasu gida sallah ba a sun zo sallah hadisi ya inganta cikin sunan Abi Dawud akwai riwayoyi da wani sunan Sahih Bukhari da Sahih Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza uqimat as-salat fala tatuha tas'a wa tuha wa antum tamshun fama adrakum fasallu wa ma fatakum fa'tu idan ka kare sallah sawabu ala al-juma'a al-juma'a ba

سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي القدوس رب الملائكة والروح الله أكبر من أنت تكبير ذكي تساعد فإن ذكي في صلاة الوحدة وذر البيع وذر البيع كبار البيع هو شيء ذكي وأنا أعرف ما يحكي كلا صلاة يا جماعة an fi kira sallar ranar juma'a irin sha dola a ay kira sallah kada sha kawai rikewa kawai ba wadar da Allah da kuma sun cikin gombi ya ba ya ce gabar ki idan kai da sayarwa kare rike sha ku gabar ciniki mai sayar da zai to shi ta ke ba. amma kuma ana da dukkan gudajen baki daya mai sayan abu da an kira da ranar juma'a ba zai komai ba mai sayarwa idan an kira sallah ranar kuma ba za ta sayar da komai ba malamai kuma suka ce wannan hukuncin wajibi duk mutum kan ji sayar da kaya bayan kiran sallah ranar juma'a kiran sallah na biyu wannan mutum ya aikata haram ba ma kawai ba ya aikata haram malamai kuma shi da suka ce ittifaq malamai sai ittifaqi ba sa duk mutumin da ya tsayar da kaya ranar juma'a bayan ai kira sallah kira sallah ne to na mutum ya shiga hurumin Allah idan a daura musulunci ne polis na musulunci za su musu kama shi a kusa da shi ko kai ya masu hukunci amma da malamai suke fama da akan shi wannan su ne ke yi maka hukunci ko bai kudu ba wani suka ce bai kudu wani kuma suka ce ya kudu amma mafi ingancin maganar malamai wannan cinikin za a fata shi da kudu ba tana da shagon magani an gama kira sallah na yi ranar juma'a kawai suka ce da da ba zan ziyar ba jama'a ba ba zan ziyar ba kawai suka ka sayar ka shiga wurin Allah in ya saya ya shiga wurin Allah nan da za ku gane cewa musamman addini da kyau ba gari ma ka nafa to ranar juma na gefe da bayan ta za ka samu musulmi suna da suna sayar da yaki suna sayar da waya suna sayar da abubu suna sayar da ɗan kurdi kwarai da to daga yau mai sayar da kaya sai wanda shi ne hukuncin Allah in an kira sallah ba a sayar ya ce wa zarun bai ƙarshe sai ya ce barin cinikin bayan kira sama ka duka masallaci wanda shi ke maka alkhairi wasu da tasir alkhairi idan bin yawa da yake cikin sallah tare da jama'a a fararen juma'a kuma ranar juma'a ana samun aiki na musulmi tun gudu da yawanka wata riwaya a kuma da tsawon ma na cewa wasu juma'a wajibu na kulli mutum wanka ranar juma'a wani bin a kan duwul bazzaci amma duwul malamai su ce musu hadiri ba wani duwul don wani su ne a saka ba ka saka fulani kuma ka wani waɗansu kayan juma'a wani ne da kusanci manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sha kama mutane da ke kame da ji ya kira su ci ka wani kayan kawai juma'a. Sai ado da zuba turare فصح ذلك حديث يعني صلى الله عليه وسلم من قتل واقتسل أو رواية من قتل واقتسل أو رواية من قتل يوم الجمعة واقتسل وبكر واتكر ومشى ورجع ولما من الإيمان وعصى ولم يلغ كانت له بكل خطوة يعطوها أجل سنة صيامها وقيامها كنت إذا عبصر وأنا سيأمر محمد صلى الله عليه وسلم duk mutumin da ya wanke kansa da kyau ya cucu a ranar kuma shi ne da a yi kasa da sha'a amma da yasa laraba a farkon na gari suka sanya wato ainihin mai a ɗaki sai su zuwa ta hana ci ranar juma'a sai a wanke kyau duk mutum da yawan gashi suna wata tasar yawan kan jaraba wankan juma'a wa makara ya yi kyautawa ya tafi masallaci da wuri cikin lokacin farko wa mutaka ya yi cikin farko hukumar shi ba shi ne wa mutaka أي أدرك ما أورك المطلق ومشى ولم يركب يجب هي يعني الكفع بخوف الأرض جماعة قلت وين سنة سنة من ومن شيء كاين فيها التفازات يعني إلى تحيل التفاوت مصمم إلى مصلات بيت الإنسان بس كهو الله بس كهو مطلق wa masa wala yarka ya tafiya da akaba mai hau mota ba bai hau ba bai hau jaki ba bai hau komai ba wadana kana imani wa an kasan nan sai ka mutu kusa da imani ka kasan kudu ba magana wadan yanzu babu wani cikin magana babu lagawa to wannan ba zuwa kujin na kai sa kowane takun da yi da gidansa duk wani takun za ku haya a za a rubuta maka ladan azumin shekarar da ta ku ba sannan za a rubuta maka ladan kiyamun shi ne shekarar da Ta ku na duma ma haka na uku ma haka na hudu ma haka na ɗari ma haka ɗan kai ku ɗari da ka zuwa masallaci kana da ladan azumin shekara ɗari kina da ladan kiyamun laili shekara ɗari waɗanda ladan suna na tsakanin amma ba kusa da ita kaɗan da suka san da ita na wasu ranar kuma hannu sun dace sa biya irin su yau su ta zo da mota ma ta ga su wala sai ta da ga amma farkon ya tsaya tsayawa in ce da kan su sai da kana fata musu na wani hadisin ma'aikin sallallahu alaihi wasallam yana cewa من اغتسل يوم الجمعة ثم راح الساعة الأولى wanda ya wata ranar juma'a ya tafi ya je juma'a a lokaci na farko lokaci na ranar juma'a an kasa lokacin zuwa lokacin biyar karshen hadisi za iya muku bayani a lokacin don ba za lokacin duk wanda ya tafi a lokacin farko za a ba shi lada kuma ɗan kwacin rafari duk wanda ya ce a lokaci na biyu za a ba shi lada kwatankwacin sa wanda ya ce lokaci na uku za a ba shi lada kwatankwacin a ƙatoto ragu, wanda ya ce a lokaci na hudu za a ba shi lada daidai da kaza wanda ya ce lokaci na biyar lokaci na ƙarshe kafin zuwa liman kenan za a ba shi lada kwatankwacin kwai idan liman ya fito daga gidansa yana fitowa daga gidansa shi kenan an daga su mala'iku sun kuma su kowa da fayaɗe shi kana zuwa na farko za a rufe sunanka malam muhammadu nasifi shi ne na farko Allah ya sa kuma wana zuwa da farko ba Allah ya ba mu shi saboda haka liman na fitowa za su nan da jifa ya kuma don su su nufi duk mutumin da ya su daga bawa ɗaya ba ci wata kusa an riga an domin su ba mala'iku za su ji sauraron kudu ba shi ba fa'iza farajar imamu hadarar mala'ikatu ya sami'una a zikir yadda muke sauraron kudu ba nan su ma suke kasa kuɗe suna sauraron kudu nan da za ka san cewa lamarin kudu ba addinin musulunci ba kare da Allah ba da ku sarki ce zalikun kharu lakum in kuntum ta'lamun ina ganin lokaci ya ja sosai da wannan za mu takaita ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ke fatan ya ba mu damar aiki da abin da muka karanta shan ya zo cikin da gare mu ba mu ta samu ba sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in